tarihi ya <laughs> zuwa Thank you. ubangiji ya kawo sauki Allah ya kawo sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya kawo sauki Allah ya kawo mafita al'ummar jihar Borno ina mai mika jaje na a gare ku bisa iftila'in wannan ruwa da ya ballo daga Alo ya shigo cikin gari kamar da wasa tun shekaran jiya ruwan ya fara tafarfasa yana bori yana gangarowa daga Alo Dam akwai wani waje da ake kiran shi da Alo a Maiduguri shine babban wajen da kamar za a ce kamar tekun ruwa zan ce ko kogin ruwa inda dai babban waje ne da ruwa yake taruwa mai tarin yawa a nan wanda an mishi get-get da dama wanda zai dakatar da shi kar ya balle ya samu damar shigowa cikin gari to wani iftila'i daga ubangiji dai wannan ruwan da ya taho da ba a san daga ina bane dan an ce yana da linkin da kamar ko kamaru ne ko ina ne ba a ma dai san daga ina ruwan ya biyo ba ya zo alodam din ya cika ya fi karfin wannan get get din da aka mishi ya balle ya fara shigowa cikin garin maiduguri tun shekaran jiya yanzu dai a taɓaice ya ci unguwanni da dama ya ci gidaje da dama mutane suna ta hijira daga anguwar su zuwa unguwannin da ruwa bai ci ba mutum yana da yan uwa wasu wuraren yakan kira su ya ji shin unguwan ruwa ya zo eh, ya zo a bai zo ba sai mutane su je inda bai zo ba gabaki ɗaya dai ji dai a taƙaice kusan mutanen garin nan kusan fiye da rabinsu a tsaye suka kwana don cikin dare ruwa ya rinka shigowa wuraren su yana musu barna yana musu ta'adi to alhamdulillah dai zamu ce a takaice kuma dukkan tsanani yana tare da sauki abu ɗaya nake son in tunatar da ku wanda ban sani ba ko kuna sani ko kuma kun manta shine addu'a yanda idan ruwa bai so ba ake tashi tsaye a samu wuri a yi sallah a roki Allah Allah ya kawo ruwa to ya kamata al'ummar jihar Borno ina mai kira a gare ku da yanzu ku bar abin da kuke yi ku tashi sai ku koma ga Allah ku roki Allah wannan ruwan da ya zo Allah ruwan nan ya fi karfin mu ya fara mana barna ya yi kaza ya kaza Allah ka tsayar mana da shi iya haka Allah ya takaita Allah ya tsayar iya sannan ina mai roƙon al'ummar wasu jihohi da koma ina ne a faɗin duniya duk kowa da kowa ya taya su da addu'a domin Allah ya takaita musu tunda ruwan nan ba lallai ya tsaya iya nan kaɗai ba idan ya gama cin can aspas ya ci gaba da tafiya to zai ci gaba da gangarawa ne ya mamaye wasu jihohin wanda ba haka ake fata ba to da haka ina mai roƙo a gare ku yan uwa da abokan arziki da ko ina kuke a faɗin duniya ku taya al'ummar jihar Borno da addu'a da duk ma wasu al'umma wanda ruwa ya musu ta'adi Allah ya tsayar iyanan Allah ya takaita mutanen jihar Borno a tashi a samu wuri a ware a yi sallan nafila a roƙi Allah Allah ubangiji ya takaita Allah ya tsayar ina muku fatan alkhairi ina muku jaji waɗanda suka yi asarar dukiyoyinsu sakamakon ya shiga cikin kasuwanni ya shiga wuraren sana'ar mutane da yawa shagunan mutane gidaje ya cicci abubuwa da yawa na dukiyoyin al'umma to ba wanda ya kawo wannan abin sai Allah kuma insha Allah rabbi Allah zai takaita Allah zai tsari nan ina muku fatan Allah ubangiji ya mai da alkhairi bukatan addu'a don girman Allah duk wanda ya ga wannan bidiyo din ya taimaka ya taya su da addu'a Allah ya takaita sannan kuma ku tashi tsaye da addu'a kar ku yi wasa da addu'a a roki Allah nan da shine ya aiko da wannan ruwan koma daga ina yake Allah zai takaita shi kuma Allah zai tsayar da shi Allah ya kawo sauki Allah ya kawo mafita inda bai je ba kuma Allah ya kare su Allah ya tsayar yana ina mana fata alkai islam taya mu da ruwa ruwa ya mu an kwashe da mu da addu'a al'umma annabi mai duk ruwa ya cinye mu ku taya mu da addu'a al'umma annabi mai duk ruwa ya cinye mu muna barin gidajen mu muna tafiya nake kawo har yanzu wasu sun alakanta ambaliyan mai jiki da sakacin gwamnati kafin na fara duk mai ya san da cewa Allah ne ke kawo komai amma dai ku tsaya ku ji dalilin su akwai wannan ambaliya ta samo asali daga fashewar aloja kuma yadda professor Usman Tar ya faɗa wanda shine Minister of Information and Internet Security da wannan dam din ya haura sati ɗaya da cika wannan dam din yayi shekara da shekaru yana buƙatar gyara domin an taɓa ruwa mai ƙarfi a 1991 wanda ya lalata wannan dam din sannan aka yi ambaliyar ruwa 1994 da ta 1994 ɗin ita ce ambaliya ta ƙarshe da ta jawo 'yan mutanen Maiduguri asara sai kuma wannan da aka yi wanda ya kama shekara talatin kenan. Daga jere suka ce mu ta kawo wannan ambaliyar matsalar wannan dam ɗin. Domin tun da ya bada matsala wajen so kamata ya ƙara masa girma ya zama zai riƙe ruwan da yake taruwa. Ma ba a gyara shi ba aka yi bilis da har yanzu akwai wasu miyagun turawa waɗanda ba sa so a gina wasu kamfanonuwa na ci gaba a Afirka baki ɗaya ba ma na da in ba ku manta ba har yanzu ana ta za a kan gina gwatar refinery a Najeriya wasu ransu bai musu daɗi ba kuma su suna da irin waɗannan kamfanonuwa a ƙasashen su amma ba su a cikin Afirka wanda suka ce gina irin waɗannan kamfanonuwan fa zai canji zai kawo climate change wanda suke so su ce ai climate change na gina kamfanonuwa ɗin nan shi ke kawo wannan ambaliyar ta kuma kamar da ɗan jaridar mai rawaito ya ce halin yanzu ana nan ana biyan wasu ɗan jaridar su ce fa ai canjin yanayi ne ya kawo wannan ambaliyar ruwa wanda har yanzu ne babu lati ya umarci da aje a ceto mutanen da suka makale kuma wanda kuke gani rescue team ne suke zuwa suke ɗauko mutanen da suka makale a cikin yaran su da ba su iya swimming ba ba abin tambaya nan shine me ra'ayin ku akan mutanen da suke ganin da cewa fa wannan ambaliyar ta mai juguri ta samo sai ne a sakamakon sakacin gwamnati da ta kina katan dam ɗin da zai rike wannan ruwan a gashi dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin ambaliya a Maiduguri to sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin domin ambaliya a Maiduguri ta yi asarar rayuka ta yi asarar dukiyoyin mutane da yawa kuma har a yanzu da nake muku bidiyon nan ruwa bai fara raguwa ba wannan mutum ne ɗauko kayansa yake so ya fitar da su babu ta yadda za a kalli wannan bidiyon ba ka yi kwalla ba ko kuma in ce hankalin ka bai tashi ba kamar ce gani a wani bangaren ambaliya ta shanye gidaje ba gidaje kawai ba nan motocin mutane ne suka nisa yadda kuke tunda aka fara ambaliya a Najeriya a wannan shekarar ba a yi da ta asara ba kamar ta wannan ambaliyar da aka yi ta Maiduguri. Ambaliyar nan ta taɓa makabartu, masallatai da asibitoci. Mutane da yawa a halin nan motocin mutane ne suka nitse kamar yadda kuke gani. Tunda aka fara ambaliya a Najeriya a wannan shekarar ba a yi da ta yi asara ba kamar ta wannan ambaliyar da aka yi ta Maiduguri. Ambaliyar nan ta taɓa makabartu, masallatai da asibitoci mutane da yawa a halin yanzu ba su da wajen da su fake wannan ambaliyar ta shiga gidan zu wanda a halin yanzu rahoton da yake kana shine an ce macizai da karoji da kuma sauran dabbobin da ke gidan zu ba sun tsere kamar yadda kuke gani kai wa duwan dan Maiduguri da ka sani shirin wannan bidiyon da nufin cewa ya nisanci ruwan nan domin an ce a halin yanzu akwai wannan dabbobi a ciki ko ba ma wai dabbobin gidan zu ba da ruwan ambaliya yana zuwa da irin wannan miyagun dabbobi a cikin shi mutane da yawa a Maiduguri a halin yanzu ba su da gida gidan su ciki ya ruwa ya shanye shi nan wasu ne suka zo kan gada suke fakewa to to a nan mutum zai iya kwana idan kana bacci ka saba to ka fada fa ta ina mutum zai iya bacci a nan wajen abin da da kowa ya yadda da shi shine babu wanda ya fi karfin irin wannan kaddara a rayuwarsa ka wayi gari babu kayan sallah babu mutum da zaka ci da haka idan har ka san wani mutum a Maiduguri dan Allah da annabi ka taimake shi iyaka yadda zaka iya mutanen gari kuma wanda wannan annoba bata same ku ba dan Allah ku ba wa anda ta samu matsugunni kafin Allah ya hore ina tura sakon jaje ga daukacin jama'ar Maiduguri da kuma al'ummar musulmi na duniya baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya da alheri ya taƙaita haka Allah ya samu dace Salamu alaikum. Muna jajantawa mutanen Maiduguri na hali da suka shiga na ambaliyar ruwa ah, wanda ya ja asarar dukiyoyi da rayuka. waɗanda kuma suka rasa rayukansu Allah ji kansu da rahama alsa sun huta muna kuma kira gwamnati akan ta yi bincike ta ga menene musabbabin irin wannan ambaliya da kuma me za a yi nan gaba a kare shi haka zalika wasu gwamnatocin da suke wasu jihohin saboda yanzu akwai canjin yanayi su ma su yi bincike su tabbatar irin wannan bai faru ba sannan mu kuma me za mu iya in za mu iya taimakawa jama'a da dan abin da muke da shi ko kuma karfinmu kuma dai menene ko wajen zama da Allah mu yi mu ba junanmu gudunmuwa sannan kuma wasu daga cikin waɗanda ba a cikin wannan hali suke ba za mu iya kula da muhallinmu mu kula da magudanar ruwa mu kula da duk wani waje da zai iya toshewa ruwa ba zai gudu ba saboda guje ma irin wannan hali da ake shiga a ƙarshe muna da Allah ya tsare gaba assalamu alaikum wallahi mutanen Maiduguri suna cikin wani hali musamman idan dare na ƙara yi bayan Allah suna nan ba su san inda za su je ba yara da manya da tsofaffi wallahi ba su san inda za su je ba ba su san me za ba su san inda za su kwana ba ba abinci ba kai gare su nan kawai mutum ka yana tafiya bai ma san inda zai saboda mene ina ma za su je su kwana so gaskiya mutanen Maiduguri suna bukata addu'a mu ba zan komai ba saboda ruwa ya ci garin Maiduguri duk inda kai kai inda ba ka taba tunani ba ruwa ya riga ya gama shiga hatta gidan mai martaba kai duk inda sani ruwa ya shiga lungu da sau mai girma mataimakin shugaban kasa wata kashin ya yi kalamai masu daɗi wanda gaskiya in dai kai mutum ne ka ji wannan kalaman dole za ka ji hankalinka ya kwanta kuma ya yi jawabai akan cewa shi shugaban kasa ya tura shi domin ya je ya irin abin da ke faruwa cikin garinsa na maiduguri so haka muke bukata irin wannan shugabannin muke so muna so mu ga yau abu ya faru mu ga an ɗauki action ba wai a faɗa a baki ba to wannan mutanen a gaskiya aikin da mataimakin shugaban ƙasa yake da shi da shugaban ƙasa wallahi irin wannan mutanen yake bukata domin barin kai muku wani abu abin da ke faruwa ana bukatar a ga shugaba abu na faruwa a ganka a gun ba wai ba ganka a ɗaki ko magana ba ko ba kawai a rubuci an kaje ka kun ga garin garin Maiduguri wato alo alo dam ku ga yanda ruwan yake hauka yake masifa ubangiji Allah ya kare mu da kariyansa wannan ruwan yanzu cikin gari yake zuwa gaba ki wallahi wannan ruwan masifa ne ba karamin masifa ba ku ga yanda ruwan sun sun fada har hayaki yake yi rubutu a social media ba shikenan kai kana kana jin dadin ka a ganka a gudu wallahi ban ga muku na abu rashin samun shugabanni irin waɗannan irin su kashin mai girma mataimakin shugaban kasa watan kashim ya yi kalamai masu daɗi wanda gaskiya ke kai mutum ne ka ji wannan kalaman dole za ka ji hankalinka ya kwanta kuma ya yi jawabi akan cewa eh, shi kasa eh, ya tura shi domin ya je ga irin ah, abin da ke faru a cikin garinsa na maiduguri domin abu ya faru a ganka agun wanda ma wani abu ne so Allah subhanahu wataala ya kawo zaman lafiya a cikin garin Maiduguri Allah Ubangiji subhanahu wataala wannan ruwan da ya zo insha Allah ya zo ya wanke duk wani datti da wani cuta da ke cikin garin Maiduguri ya kawo arziki kamar yadda Allah subhanahu wataala kamar yadda manzo Allah ya bamu labari karshen duniya kowa bayan ruwa wannan ruwan da za a yi ruwa ne na mani wanda kowa kuma zai zo ya tashi so insha Allah wannan ruwan da aka yi a cikin garin Maiduguri arziki ne in Allah ya so ya yarda arziki ne yawa wannan watan da muke ciki watan ne yawa a wannan insha Allah wannan albarka ce ta zo insha Allah kuma maulidi ya zo jama'a sai mu dage mu ciyar da bayan Allah domin idan ka ciyar da bayan Allah to Allah subhanahu wataala ka ciyar a nan gidan duniya shugaban kasa ya toya ni musamman na zo na yi muku jaje bisa ga abin da ya addabe mu insha Allah za mu haɗa kan da kai ita borno state gamman da federal gamman da nema da national refugees commission insha Allah da north east development commission za mu dauki duk matakan da ya cancanta a dauka a share hawaye akwai ku a kanmu kuma ku nan shine mu ga cewa mun tallafa muku kuma ba siyasa ba gaskiya za mu gaya muku duk abin da ya cancanta a yi za mu yi don mu share hawayen ku muna muku godiya bisa ga halayen dattaku da kun nuna ba wanda yake ihuwa nan ba wanda yake zage-zage kun yi imani cewa wannan masifan daga ubangiji ne kuma insha Allah Allah zai share mu. Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu bunkasan arziki Allah ya ba mu haɗin kai muna godewa gwamna muna godewa nema muna godewa refugees commission gashi nan naga kayan su motocin nema mun godewa nema north development commission kuma za mu kai duk matakan da ya cancanta share hawayen ku muna godiya muna godiya muna godiya a ƙarshe zan miƙa gaisuwar jinjina ga gun Wata mai girma zulum gwamna na jihar borno irin kokarin da yake da kuma irin jajircewa da yake akan mutanen jiharsa wannan mutumin ya cancanci shi ma mu masa adda allah ubangiji ya kare ka da kai da iyalanka wannan bidiyon idan ka gan shi kamin shi din shi a ko'ina sannan a dage da sallah da kuma mining ka Allah da rahman rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina muhammad ibn abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala ah, kamar yadda mun na fara gabatar da jaje na zuwa ga mutanen maiduguri muna jajanta muku abin da ya faru da ku na ambaliyar ruwa da abin da ya faru na waɗanda suka rasa dukiyoyinsu wasu suka rasa gidajensu wasu suka rasa guraren sana'ansu to muna jajanta muku muna jajanta muku muna jajanta muku muna fatan Allah Ubangiji ya tsayar haka Allah Ubangiji ya ninka arzikinku Allah Ubangiji ya kare ku albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu ala khairi abin mamaki al'amarin mumini duk al'amarin mumini akan alkhairi yake in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu ra'u sabara fakana khairan lahu idan abun farin ciki ya same shi zai yi haƙuri zai gode ma Allah wannan godiyan Allah alkhairi ne a gare shi haka idan abun bakin ciki ya same shi zai yi haƙuri kuma wannan haƙurin alkhairi ne a gare shi to muna ba ku haƙuri muna ba ku haƙuri muna jajanta muku muna jajanta muku duk lokacin da Allah ubangiji yake da alkhairi yakan yi shi akan abin da yake so to wannan mutum babu abin da yake masa gidansa babu abin da yake masa garinsa babu abin da yake masa matsuguninsa da sana'ansa gashi kuma Allah ya jarrabe ku ambaliyar ruwa ya narkar da abubuwa da yawa wasu ma sun rasa rayukansu to waɗanda suka rasa rayukansu manzon Allah ya ce shahidai guda biyar ne daga cikin shahidan da manzon Allah ya ambata ya ambaci algari wanda ya dilmiya a ruwa ya halaka zalilin dilmiya a cikin ruwa to muna fatan waɗanda suka rasa iyalansu za su dangana da Allah kuma su yi musu mata waɗanda suka rasa gidajensu wanda suka rasa dukiyoyin suna fatan suna muku ƙarin daraja a halin da ƙasar nan take ciki na matsanancin hali da wuyar rayuwa da takuri da kunci da tsadar rayuwa to wasu kuma ga jarrabawar da Allah ya turo musu ba ma iya mutanen Maiduguri ba ne hatta a Kano da akwai guraren da ruwa yayi yi ambaliya hatta a yankunan Bauchi ma duka yankunan Jigawa to wannan abu ne na musiba wanda Allah ya saukar domin ya jarrabe mu ya ga danganan mu da haƙurin mu muna yin wa mutanen Maiduguri ake keɓance da sauran al'umman musulmi wanda suke ko ina wanda damunan bane ya jawo musu asara da rushewan gidaje Allah Ubangiji ya mayar muku Allah ya mayar muku Allah ya mayar muku albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum kulikuwar wajen da yau kuwa. Da mai daga gida ne? Daga Ya. Aji ya zo ya zo nan nan? express ne na bama road wannan shine teaching hospital university Dubai teaching hospital Kostin kenan shi ma ruwa ya riga shiga wannan abubuwan da suke tallakin Kostin gonge kenan gonge gaba daya ruwa ya cinye muna neman addu'a gurin al'umma al'umma su taya mu da addu'a allah ruwa allah sa ruwan ya takaita haka canza ruwan nan gashi nan tun jiya da yamma mana da yamma ma wannan angoyin duka lafiya kalau har dare ma kamar misali tunanin karfe biyu zuwa uku ya fara gangarwa ya hau kan ba shi zuwa washe gani yanzu duka angoyin ya ce ne wannan ne da sabon layin layin da ne kenan yadda al'umma suke samu suka samu suna fitowa wayan suna zuwa sa kan kai su su da da wani look at how this petroleum was buried underground. It roasted out.